نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a tara ga watan Ramadana, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 31 ga watan Maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galabi road angwari mijiyar kaduna a wannan kasar tamu ta najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani na wannan shekara inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta goma. a jerin gwanan karatun wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha ɗaya. za mu tashi a yau insha Allahu akan aya ta ɗari biyu da sha ɗaya. inda Allah maɗaukaki yake cewa salbani Isra'il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله ya من يشاء إلى صراط مستقيم الله مدعوكتي yana gaya wa Manzon. Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam don ya tabbatar da zuciyarsa a kan wannan addini na musulunci da kuma kada ya rudu da tambayoyin da banu Isra'ila daga cikin yahudawa ko kiristoci wa'anda suke madina da kuma aikin da mushirikai suka yi saboda Allah ya ƙara tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tambayoyin da mushirikai suke masa na ƙurewa ba abun mamaki ba ne saboda banu Isra'ila su sun yi wa annabawansu irin haka saboda a makka mutanen makka sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kure shi ne suka ce masa da ranar ne rana tsaka suka ce ba za su yi imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bayan azahar suka ce sai gari ya koma duhu a ga wata ta fito cikin tsakiyar rana ga wata ta fito watan nan ta tsage biyu ɗaya ta daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ta hagu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su shiga sa'annan su ƙara komawa sama sai su ƙara haɗewa sai gari ya dawo haske sannan za su imani haka ƙuraisha suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce idan ne haka za ku yi imani suka tabbatar da za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah a biyu ya roki Allah yana idan da sallah sai gari ya canza cikin rana kawai sai gari ya koma duhu gari na koma duhu sai ga wata watan da ta fito ta tsage biyu ɗaya ta damansa ɗaya ta hagunsa ta shiga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara fita ta koma sama garin ya koma duhu yanda wato take sannan watan ta ɓace gari ya koma rana kamar yadda ake daidai lokacin suna ganin haka sai suka ce duk duniya babu wanda ya kai muhammadu ya sun shi ne iqtarabati sa'atu wa shaqqa al wa iya raw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sun ga aya Allah ce iqtarabati sa'a kiyama ta yi dab wan shaqqal dalili shine wata ta tsage biyu Allah ce wa iyarau ayatan su ƙuraishawa mutanen makka da suka ga ayan nan ya bayyana su suka nema Mai suka yi wa iyarau ayatan sai suka juya baya suka kauda kai wa Kulu, sihirin mustamir suka ce kai wannan sihiri ne mai gudana kaga sun karyata shi an gama da wannan a madina banu tamim wani ya zo ya sami manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba za mu yi imani da kai ba kaga wancan kututturan dabinan ya ce e ka kira shi ya zo idan ya zo ya yi sujjada ya tabbatar da kai manzo ne sannan ya koma inda yake mu za mu yadda da kai daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya ce kai dabino zo nan sai dabino wap wap wap dabino ya taho yana ta tawowa yana ta tawowa har ya zo gaban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulallah. kaga ya shaida ko sai mazala ce koma inda kake ya ƙara koma faf ya je ya tsaya daidai inda yake wannan mutum ya talla ya ce ya banu tamim ya ce ya ku mutanen banu tamim duk duniya ban san ne su irin muhammadu ba su suka nema kuma su suka karyata shi to Allah subhanahu ta'ala yana fara karfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abin sai ya ce masa sallani isra'ili ka tambayi banu isra'ila daga cikin yahudawan da kake rayuwa da su a garin madina tunda yahudawa ƙabilu uku ne a madina banu quraiza banu qainuqa da banu nadir wa'annan ƙabilun guda uku ka tambaye su kam atainahum min ayatin bayyina ayoyi nawa muka zo musu da su a annabi Musa kenan Allah subhanahu wa ta'ala a duk duniya babu al'umman da suka taɓa jin muryar Allah sai banu Isra'ila su ne suka ji annabi Musa yana magana da Allah suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara kai imanin ne za mu kai da kai mun fasa sai mun gan su ne suka ji muryar Allah lokacin da annabi Musa ke munajati da Allah wai fa wa'annan guda saba'in ne da annabi Musa ya zaɓa a cikin mabiyansa wanda suka fi kowa imani su suka faɗi wannan ba fargurbin ba wa'ancan walmaukuzar ɗin ba a'a wa'anda suka yi imani da annabi Musa waktara Musa saba'ina rajulan limiqatina to wa'annan mutane guda saba'in da annabi Musa ya zaɓa da za su raka shi wajen da zai gana da Allah su suka ji muryar Allah suka ce sun fasa ba za su yi imani ma ba sai sun ga Allah a take Allah ya halaka su ya kashe su annabi Musa da ya ga haka ya ce rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai ya Allah da kafin mu zo nan ka kashe su yanzu idan na koma ne zan gaya mutane wanda suka fi imani ba kenan kuma an kashe su Allah ya kashe su to in na koma wa sauran ayyuka su ma sun fasa imanin kaga wannan alama ce ta farko na biyu sun ga annabi Musa ya daki teku, teku ya tsage kofa goma sha biyu kuma kowane kofa ya ɗaga shi sama ta ƙwandil azim kamar dutse mai tsatotan dutse haka ruwan ya yi sama ya tafi sama ya yi ƙofofi guda goma sha biyu sun ga wannan sa'an nan kuma a idansu aka halatta fir'auna Allah ya nutsar da shi a cikin kogin Nil da idansu suna kallo sannan suna kallo Allah ya azarta su da manna wasanwa darƙa, Allah ya ba su su ne suka butulce Allah ya jefe su da azaba aka saukan musu da ruwan jini da ruwan kwaɗi da ruwan ƙwarƙwata ruwan ƙwarƙwata kawai jini ko ina in ka buɗe famfo jini kogi jini ko ina jini duk su aka yi ma wannan kaga shine kam ayatin ayatin bayyana guda nawa daga cikin ayoyi bayyanannu muka nuna musu shine kamar yadda Allah ke cewa wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha babu wata aya da muka nuna musu wacce za ta zo bayan wannan waccan sai tafi wannan wanda za ta zo a gaban wancan sai tafi wannan wacce za ta zo a gaban wancan sai tafi wannan. haka duka Allah ce wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah madaukake ce muka damke su da azaba saboda su dawo su gane cewa lallai kai annabi Musa annabin Allah ne su ne fa Allah ya umarce su su shiga arzul muqaddasa suka cewa annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun da kai da Allah ka kuje ku yakin ba za mu ba mu za mu zauna anan kai da Allah ku je ku yaki mun fasa saboda akwai mutane karfafa a garin su ba za su yi wannan yakin ba annabi Musa da shi da Allah a dai Allah ya turo shi ba to Allah ne zai taimake shi da shi da Allah su je su yakin su ba za su je su yakin ba saboda fa taurin kansu amma da Allah ya tashi yin ukuba ba ta tsaya a kansu su kaɗai ba sai da ta shafi annabi Musa saboda ne Allah subhanahu ta'ala sai haramta musu gane hanyar garin fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard Allah ce na haramta musu shiga garin shekara arba'in in suka taho suna tahowa suna tahowa sai sun zo kofar garin kaman za su shiga garin sai su ga sun koma baya sai su ƙara dawowa suna tawowa suna tawowa suna zuwa sai su ga sun ƙara dawowa hanyar da suka fara tafiyar kamar kawai shatale-tale shi suke ta yi sai da suka shekara arba'in suna wannan wahalar saboda sun yi butulci ni'imar da Allah ya musu suka butulce wa Allah to shi ne Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya duba ya tambayi banu Isra'ila wato ƴaƴan wa'annan wa'anda dalilin haka sun samu labari cewa annabin ƙarshe a garin Dabino zai zo saboda haka suka tashi daga Sham suka kawo madina dalilin zamansa a madina kenan saboda sun karanta a cikin zabura da taura cewa annabin ƙarshe a garin madina zai yi rayuwa to sai suka zo madina in allah ya tashi aiko manzan allah ya zama daga cikin tsakansu saboda su sun ce nanu abna'ullahi wa ahibba'u su ne 'ya'yan allah kuma su allah ya fi so a cikin bayinsa saboda haka dole ya zama annabin ƙarshe daga cikinsu zai fito wannan ita ce manufarsu wannan ita ce dandaninsu to shi ne Allah ke cewa ka tambaye su kam atainahum min ayatin bayyina ayoyi nawa muka ba su bayyananu wanda a fili yake wanda Allah subhanahu wataala mutum fa yana tafiya kaga yanzu ba ana kwada rana ba kana fitowa daga masallaci kamar yadda wannan masallacin yake kawai gajimari ne zai maka lema wa zallalna alaihimul ghamama haka Allah ce mun musu inuwa da ne da gajimari aka bukatar lema yana fitowa gajimari kowa gajimari zai mai inuwa yana tafiya ba zai ji zafin rana ba akwai ni'ima da ta kai wannan kaga mu da ni da kai yanzu idan muka fita in aka da mota ai zaka nemi lema ne ko saboda zafin rana to su kana fita daga ɗakin ka ranan ma ba za ta taba ka ba inuwa ce kawai ta gaje bari za ta zo daidai kanka ta tsaya ta tabin ka in kana gudu ta bi ka da gudu in ka tsaya ta tsaya in kana sassarfa ta yi sassarfa tare da kai ba za ta bar zafin ranan ya taba jikinka ba akwai wata ni'ima da ya kai wannan kam atainahum min ayatin bayyina tambaye su ayoyi nawa muka zo musu bayyanannu suka butulce wa ni'imar Allah subhanahu wataala aka saukan musu da manna aka saukan musu da salwa duka suka ci kai suka ce ma wai sun gaji da cin manna wa salwa daga sama fa suka ce kawai a kawo musu a kawo musu wake kaji su wake yanzu suke so su ci da adad da albasa su sun gaji da cin manna salwa. Darɓa ah, sun gaji da shi ka duba butunci na ni'ima da Allah subhanahu wataala yawa banu Isra'ila shi ne sai Allah ya ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah da iqab sai zo da jimla shartiya kaga duk wanda ya canza ni'imar da Allah subhanahu wataala yi masa min ba'di ma ja'athu bayan ni'imar ta zo masa kaga wannan fi'il shart kenan jawabuhu fa inna Allah shadidul azab a iqab lallai Allah mai tsananin ukuba ne kamar yadda Allah madaukaki yake cewa alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar Allah madaukaki yake cewa alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi wai shin baka ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya yi musu ba suka mai da shi butulci kafin cewa Allah shi kufuran wa ahallu qaumahum daral bawar suka cancantar da mutanensu gida na halaka shine hukuba wutan jahannama shine sai Allah ce jahannama yaslaunaha gida ta halaka ina ne shine sai Allah ce wutan jahannama za mu shigar da su wa bi'sal qarar kuma tur da irin wannan mazauni nasu sako ne Allah yake faɗi gare ni gare ka shine duk mutumin da Allah ya yi masa ni'ima ya canza ni'imar da Allah ya yi masa da butulcewa ni'imar Allah to Allah zai masa ukuba Allah ya baka dukiya ya yi ka mai kuɗi me ya kamata kai shine ka gode wa Allah dan shine wato tukuicin dukiyar da Allah ya baka in wayo ne wallahi wani da ke maka aiki ba ka kai kumbansa ba a wayo ɗan kudinka kuwa kuma duk bokonka wani daga cikin wa'anda suke maka aiki ya fi ka bokon ya fi ka kwanyan ya fi ka hanzon komai amma sai Allah bai bashi ba sai ya baka kuma ya tattaro shi ya baka kana sarrafa shi to ni'iman nan da Allah ya maka ya baka arziki godiya ga wannan ni'ima shine ka sarrafa wannan dukiyar wajen yin hidima da bayan Allah da kuma addinin Allah saboda ai dukiyar aro ne Allah ya baka ba wayanka bane ba dabararka bane ba karfinka bane inda karfi ne irin shufadi shufadi din nan masu bodybuilding din nan da su kila za a ba kuɗi ko wani yana daga mota amma sai ka gane ba a ba shi kuɗin ba amma kai wani sai ka gan shi in ka hure shi makila zai iya iskar zai iya kaɗa shi amma ga kuɗi kamar su yi magana Allah ne ya ba shi ya zaɓe shi to wannan dukiyar idan Allah ya baka ni'imar nan abin da ya kamata ka yi shi ne a ga kana sarrafa dukiyar wajen yin hidima ga addinin Allah da kuma taimakawa bayin Allah da farko dai ‘yan uwanka wa'anda kuke shaƙiƙai na biyu li'abbai na uku baffanninka na hudu kawunnanka na biyar makwabtanka na shida abokanka na bakwai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a ce ka sarrafa dukiyar kowanne daga cikin wa'annan da aka ambata yana amfana da dukiyarta wanda Allah ya baka aransu saboda aro ya baka in ya ga dama zai karbe kuma in ya karbe ba wanda ya isa ya tambaye shi me yasa ya karbe dukiyar saboda daman ai taka ce kuma shi yake badawa shi yasa kowace rana Allah yakan saukar da mala'iku guda biyu sun sauka na yau suna nan tun da gari ya waye suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah me ciyar da dukiyarsa ka dinga rubanya masa dukiyar tun da garin Allah ya waye addan da za su dinga yi kenan har faduwar rana na biyun shi kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah wanda ya riƙe dukiyarsa ramun kura sai ƴaƴanta wato dukiyarsa da shi sai 'ya'yansa kawai suke moranta ba wanda yake moranta sannan kuma sai kannan matansa su ne ke mora dangin su oho ba ruwan shi da su to irin wa'annan sai suna ce masa a da suke masa ya Allah wanda ya rike dukiyarsa ya ki ba da dukiyarsa ta hanyar da Allah ya wajabta masa sauke nauyin nan ta lalata arzikin kullum addu'an da suke yi kenan to shi sa Allah maɗaukaki yake cewa wa'annan ni'ima ce Allah ya musu sai suka canza ni'imar sai Allah ya kwace wannan ni'imar ya karɓe a hannunsu saboda ne sun canza ni'imar da Allah ya basu. maimakon su yi amfani da ita yadda ya dace sai suka lalata wannan arziki Allah kuma ya lalata ta hadisi ya inganta a cikin sahihu al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa anna malakaini yanzilani min as-sama'i sabihata kulli kulli yawmin mala'iku guda biyu suna sauka wayewar garin kowace rana idan sun sauka fa ya ƙulu a haduhuma ɗayansu yana cewa Allahumma a'afi munfiqan khalafa ya Allah wanda yake ciyarwa ka dinga ya masa dukiya wa yaqulu al-akharu yana cewa Allahumma a'afi mumfikan talafa ya Allah wanda ya rike dukiyarsa yake ciyarwa yake taimakawa bayan Allah mabukata da kuma addinin Allah ya Allah ka lalata dukiyarsa haka ya inganta a cikin sahih bukhari da sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kulu bunu adam ɗan adam yana cewa mali mali dukiya na dukiya na kudi na na wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita ai dukiyarka ba komai ne wanda ka ci shine ka lalata shine naka an gane dukiyar da ka ci in kai ne kuɗi ne dukiyar da ka ci ka kashe shine naka ka kashe amma duk wanda ka tara shi ma dudun kuɗi a cikin akan ɗinka wannan na magada ne ba naka bane amma wanda ka kashe ka yi hidima da shi shi ne naka wa ma labista fa ablaita tufafin da ka sa har ya lalace shi ne naka ko ai yana yana yana har zai gama koɗewa to wannan shi ne naka wa ma tasaddaqa fa ambaita abinda ka ɗauka ka yi sadaka da shi ya gudana shi ne naka wa ma siwa zalika fa zahibun wa tarikuhu duk abinda ba hakan ba yake fa tafiya zai yi wa tarikuhu linnas kuma za ka bar wa mutane ne duk abinda ka bari zai kare kuma ne zai zama nawa na magada kamar wani bawan Allah da ya zo wani yake gaya min wansu da ya rasu daga cikin yayyinsa yana da kuɗi iya kuɗi amma bai taimaka musu ba ya ce har wani babban wansu da aka buɗe wani ɗaki aka ga kuɗi a cike hard currency sai da ya kife rike shi aka yi ya ce ashe na da irin wannan kuɗin da ya taimaka mana a garin nan ba ya ce malam kuɗin nan abin da aka ƙirga su ya ba da tiriliyan goma sha biyu da bakinsa yake gaya min ya ce malam mu guda ɗaya babanmu na nan bata mutu ba shi ya riga baban mutuwa kaga a trillion tana da 1 over 6 12 trillion 1 over 6 kaga tana da nawa kenan trillion nawa tana da trillion biyu kenan ko shi ne nata ya ce a cikin trillion biyun nan na babansu da ta mutu a nan su ma suka yi kuɗi Ya ce da ta mutu ta kasa to a nan ne su ma suka samu su ma suka shigo gari amma ogan wanda ya tara lokacin da yake garin bai tuna da su ba amma da yake Allah shi ke azurtawa kaga sama yanzu ya bar wa magadari to shi ne manzala ke cewa wanda baka tara a account din nan za ka mutu ka bashi na magada ne wannan kuma ya rage ga magadan su yi yadda suke so da shi kaga irin wannan shi sa dole mutum ya yi ƙoƙari ya yi wa kansa kiyaman laili ni wallahi akwai mutumin da na sani da ya mutu ‘ya'yansa matansa ma dai su hudu ne kowace mace an bata 200 million cash banda asset ‘ya'yansa mata an ba su 2.5 billion ‘ya'yansa maza kowane ɗa namiji an ba shi 5 billion cash da asset a cikin mai 5 biliyan din nan ko shekara uku ba a yi ba ɗaya daga cikin yaran gidan ya cire fankan masallacin gidansu ya siyar zai je mola ya siya koke yaran nan mata masu 2.5 biliyan a ciki akwai wacce ta siyar saurayin ta ji don ƙarere shi ma ya sha kwana ya gudu to kaga lokacin da kake da rai wanda ka yi hidima ka yi wa addinin Allah hidima shine naka wanda ka taimaka wa danginka shine naka wanda ka taimaka wa abokanka shine naka wanda ka taimaka wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine naka amma wanda ka tara nan na magada ne shi masu ƙarfin imani shine za su iya tunawa da kai su maka addu'a wani ma akwai wanda ya ce wai in baban shi ya mutu aka ba shi miliyan talatin da biyar kashi Allah ya isa wai Allah ya isa kaji shi ne nema ba wai saboda ne wai an cuce shi saboda wai baban ya cuce shi kenan saboda yana ta kyauta da dukiya in dai aka ba shi miliyan talatin da biyar shi Allah ya isa kaga yanzu ya gama lissafin baban shi ya mutu shi ya ja to shi sa za ka ga kudin baya albarka in kaga kudin gado ya yi albarka to asalinsa halal ne amma in ba halal ba ne duk abin da ka tara wa qadimna ila ma min amalin fa'alnahu a manzura. zai lalace ne saboda alkawalin Allah mutumin da ya tara halaliya shine Allah ya ɗau alkawali ko da yaransa jarirai ne ba za su wulaƙanta ba sai sun girma sun tadda wannan dukiyar Allah ya ɗau alkawali ɗan mutumin kirki Allah zai nagarta dukiyar da ya bari ‘ya'yansa ba zai salwanta ba shi sa ga wani bawan Allah kissan annabi Musa da Khidr bawan Allah ne amma ya mutu ya bar dukiya a ƙarƙashin katanga kuma katangan tana gab da faɗuwa. kaga in ta ta faɗi shi kenan ko wani zai zo wucewa ya gani zai ɗauka ya tafi da shi Allah ya ɗauko annabin Allah da hidir suka zo suka tsaida wannan katangan suka mai da ita kaga har sai yaran daman an gaya musu cewa arzikin da babanku ya tara yana ƙarƙashin wannan katangan kaga in sun girma za su kau da katangan sannan su cire dukiyar inda ake yi a da Khidir yake gaya wa annabi Musa cewa wannan katangan da kaga mun tsaida na wa'ansu marayu ne kuma iyayensu da baban da maman mutanen kirki ne Allah ya ce alkawali ne sai mun tsaida katangan saboda arzikinsu ya wanzu har su girma su balaga su samu dukiyar ba ta lalace ba ashe kenan in kana so dukiyar da kake da shi kada ya sanganta bayan mutuwarka ka zama nagartaccen mutum to Allah ya ɗaula lamunin ko da ka mutu Allah ba zai wulakanta dukiyarka Abdullahi dan Mas'udin wata rana yana sallan dare yana ibada yana kuka yana addu'a yaron sa na kwance sai ce yaro na dan ka samu fa'idar fa'idar wahala ta shine nake wannan aikin bi ma'ana ko na mutu ba za ka tozarta ba to kaga yanzu uba mai wayo shine ne yayi kokari ya zama mai mutumin kirki saboda ne ko da ya bar duniya an zai wulakanta ne abin da bari ba wannan ne, amma in Allah ya maka ni'ima na arziki ka canza ni'imar bi ma'ana dukiyar maimakon a ganka kana ibada kana hidima ga addini kana taimakawa danginka kana taimakawa abokanka kana taimakawa makwabtanka lissa'ili wal mahrum da wanda ya tambaye ka da wanda ma bai tambaye ka ba kana taimaka masa a lokacin kuma dukiyarka za ta dinga haɓarta saboda manzala ce ma naqasat sadaqatun min mali sadaka ba ta tauye dukiya sai dai ta haɓata to idan kana yin wannan dukiyarka za ta ci gaba da haɓata idan Allah ya baka dukiya sai ya zama na cewa kana sarrafa dukiyar wajen saɓa wa Allah to Allah ya ba da lamunin zai canza maka wannan abin ka sha wahalarta a duniya kuma a lahira ba abin da zai zama maka saboda haka ne Allah maɗaukaki ya ce wanda ya canza ni'imar da Allah ya yi masa bayan Allah ya ba shi arziki ya canza fa inna Allah shadidul iqab to Allah mai tsananin ukuba ne shine zaka ga mutum a ba shi dukiya bai taimaka kowa ba sai a jarabce shi da cuta a jarabce shi da ɗa a jarabce shi da mata a jarabce shi da ma'aikata duk inda zai je cutansa za a dinga yi ina fata an gane sai ka ga shi a ga dukiyar amma baya jin daɗinta to zo me ya kawo wannan jarabawa to shi sa dole mutum ya dinga taka tsantsan a wajen mu'amala wallahi akwai bawan Allah da ya ce ya zo cin abinci ne ya zauna a danin tebur zai ci abinci ni da shi yake gaya min wannan magana ya ce kawai housemate ɗin shi ta rubo da gudu ta ce oga a take god beg you not talk that food ya ce daga kai ya kalle ka kina hauka ne da ta gaba da gaske ne zai ci abincin sai ta fashe da kuka da dangaro shi sai tambaye ta ne faru ta ce i see madam they put something inside before she left ashe target ɗinsa target ɗinta ya ci abincin ka daman ta kafin ɗinsa ne idan ya ci abincin kafin ya tashi inda yake sai kifi ya mutu tunda mu musulmai ne ba bincike ko in ta dawo gida sai ta fasa iwu wani kawai ta gan shi ya kifi me za a ce a kai asibiti ana zuwa sai a ce ya mutu Ka ga me za a yi sai a ce me jana jana'iza ba wani bincike ba kaza ba kaza shikenan sai ya zauna a danin tebur yana jira ya jira ya jira ya jira sai ta duba kusan minti talatin ana shiga 45 minutes sai ta taho tana tahowa kawai sai ta ganci a falo sai ta shock a ah, honey me kake har yanzu baka ci abinci ba ka ji buga. ko wa ya ta kiran shi honey irin ya saki jiki bawan Allah nan ya ce ina jiran ki ne mu ci abinci tare kaga hakan zai iya tabbatar da abin da housemate ta gaya mai ko ya ce zauna ya buɗe ɗaya tebur ɗin ya miƙa mata cokali ya ce kina bani ina baki mu dinga ci kaga wannan shi ne zai tabbatar ko ya ce in na baki ɗaya kika ci na baki biyu kika ci na baki uku kika ci na baki hudu kika ci na baki biyar kika ci ni ma sai ki bani ɗaya biyu uku hudu biyar ta san sai da dabara ai sai ta yi turus ta ce ba za ta ci ba ya buga ya buga ta ce wallahi ba za ta ci ba yayi yayi ta ce ba za ta ci ba sai kira housemate din zo mai kika ce sai ta ce ai ta ga madam ana sa wani abu a ciki yaya ba amsa Ka ga confirm haka ne ko ba ka ba confirm haka shi nan dalilin rabuwar su kenan ya ce to ta tafi Allah ta turbu kui kaga Allah ya cece shi to inda mutumin banza ne kaga housemate ma za ta yi shiru ne ko da mu oga ya dame mu kaga zai rage daga ni sai madam ko to kaga irin wannan yana faruwa da yawa daga cikin mutane haka to idan kana da dukiya kana da arziki ka yin hidima ga addinin Allah ka ƙi hidima ga danginka ka ƙi hidima ga maƙwabtanka ka ƙi hidima ga abokanka na arziki da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya canza maka wannan ni'imar da kunci ga kuɗi amma baka jin daɗi baka jin daɗi kwata-kwata na kuɗin wata bayar Allah ta ce malam ana ganin mu muna hawa dama daman motoci amma ba a san na kabari ya fi mu jin daɗi ba ka ko san abin da zai sa mutum ya ce na kabari ya fi shi jin daɗi ya ba karamin bala'i ba ne da ai bai san me na kabarin yake ya tadda a cikin kabarin ba to ka ga dukiya amfanin dukiyar shine ka yi hidima da shi ka yi wa addinin Allah hidima ka yi wa danginka hidima ka yi wa abokanta na arziki hidima makwabtanka sannan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ka sani da wanda baka sani ba amma Allah ya ce in ka yi ba to fa inna Allah shadidul iqab Allah ne tsananin ukuba ne zai maka ukuba akan wannan ni'ima da ya maka da ya baka wannan arziki ka ki taimaka wa addinin Allah hadisi ya inganta a cikin musulun na Imam Ahmad yake cewa a duniya daru man la dara lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya gida ne ga wanda yi da gida wa malu man mala lahu kuma kuɗi ne wanda yi da kuɗi walaha yajma'u man aqla lahu kuma a cikin ta ne wanda yi da hankali sai tara kuɗin da abin da ya ga shi kawai ai shi ne. to wannan yi da hankali ke. wanda yake da hankali shine ya samu dukiyar sai ya sarrafa dukiyar yi wa addinin Allah hidima yayi taimako taimako ga danginsa ga 'yan uwansa da makwabtansa da makamancin haka Allah ka ba mu ikon yin haka shine sai Allah yace zuyyina lil ladina kafaru al hayatud duniya? an kawatawa waɗanda suka kafirce wa Allah rayuwar duniya wa yaskharuna min na amanu suna yi wa mu'uminai wanda suka yi imani da Allah izgilanci bi Allah ce wallazi taqaw fawqahum yawm al amma waɗanda suka ji tsoron Allah suna saman su a ranar tashin al-qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u ya ghairi hisab Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba wannan aya akwai fikihu mai ɗimbin yawa a cikinta. ta yau in ka ga musulmi ya fara magana wato magana na ci gaba za ka ji yana maganan turawa ko turawa sun gama da mu sun yi kaza su suke kaza Allah ya ce zuyina ladina kafaru alhayatud duniya an kawata wa waɗanda suka kafirce Allah san duniya shi sa duk wani abun duniya suwa yake yi dama yahudu ko da nasara saboda daman Allah ya kawata musu san duniyar kuma tattakan duniya suke yi duk wani abu na kayan alato na jin daɗin duniya shi suke yi amma ni da kai a matsayinmu na musulmai in mun samu arzikin da za mu iya mallakansa mu juya shi wajen yi wa Allah biyayya mu juya shi intanet ɗin nan da suke sarrafa shi wajen barna ni da kai sai mu yi amfani da shi wajen alkhairi kaga yanzu mun juya shi amma su da man an kawata musu sun duniya Shi shine Allah ce wa yaskharuna min na amanu suna yi wa waɗanda suka yi imani izgilanci kamar wannan wato matar ta Jos da take izgilanci ga Chef Yahaya Jingir take cewa motoci suwaye suka yi shi ko jiragen sama suwaye suka yi da wanda kake zuwa saudiya da shi ko kaga ɗan izgilanci suke yi to shi da sai Allah ce kaga wannan bilisanin hal wa bilisanin maqal ga amsan da Allah ya ba irin wa'annan matan irin masu irin wannan tunanin sai Allah ce wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama wa'anda suka ji tsoron Allah suna saman kafirai ranar gashin kiyama kaga su daman me suke da shi duniyar ko duniyar da kayan alato na duniya shi ne suka tattara shi ne suka samar shi sa idan ka biye musu sai su halaka ka yanzu ne duk wani abu na jin daɗi na rayuwar duniya an kawo mata yanzu idan ka ga wannan sai ka tuna da na lahira ina fata an gane sai ka tuna da na lahira tunda gadon da ke aljanna ba a kasafa yake ba gadon aljanna a sama yake ta dai duk jin daɗi a yi gadon sama a yi gado ne yanzu turawa sun yi gadon saman kada su yi shi a wajen jin daɗi ba ko gadon ƙasa ne dai amma Allah sai ya ce wa furushin marfu'a da gado amma a sama yake to wannan maganar da Allah ya yi sai ya rufe wa ƙuraishawa ƙwaƙwalwa sai suna mamaki a gado na sama to ya za a haushi sai Allah ya ba su amsa da daidai ƙwaƙwalwarsu sai ce afala yanzu na ilal idili kuli kat wai ba su yi dubi sun ga raƙumi ba yadda Allah halice shi raƙumi a ina yake a sama amma in za a hau ne yake yi sai ke sakowa ko sannan aka ce ne sai killa. sako ne Allah yake ba su daidai da abin da kwakwalwar su zai ɗauka wato gadon aljanna a sama yake in za a hau sai lu yana sauka ƙasa kenan ko kana hawa sai ne cin sai killa ka sama Allahu akbar Allah ka sai mu garin daɗi Allah ka sama a cikin aljanna Allah kuma ka ba mu ikon aikin da za mu shiga aljanna kada ka ba mu ikon aikin da zai kai mu zuwa ga wuta kaga a nan, ya tilla shi sama shi sa wani balaraban wani balarabi Ya zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake dan ƙauye ne sai ce hal fil jannati khairun ya rasulullah waya aljanna akwai doki <laughs> to kaga technologies da kenan a lokacin sa ko shi sa yake tambaya saboda iya doki ya sani sai manzo Allah ce laka khairun min yaqutatin laha jana tatiru bika fi al-jannati haythu shi'ta Mazala ce kana da doki na yaqutu mai fuka-fukai zai tashi da kai sama a cikin aljanna in ka ga dama ka zama dokin ka ba mai jini bane ne na yaqutu ne yaqutu precious stones ko to haka jikin dokin yake zai tashi da kai sama da fuka-fukansa sannan kuma ya ajiye ka inda kake so a cikin aljannanka to kaga wannan yana nuna maka wato waɗanda suka ji tsoron Allah suna saman kafirai a ranar tashin alkiyama shine walladina walladina taqaw fawqahum yawm alqiyama waɗanda suke sun ji tsoron Allah suna saman kafirai da yahudawa da kuma nasara da kuma majusawa da sauran mushrikai ranar tashin kiyama sai Allah ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba idan Allah ya tashi azurta ka wallahi kamar kyautawan ido sai dai ka ji kuɗin kawai na zuwa mutum ne za ka san shi wannan shekara shekara na zagayewa sai ka ji an ce kai ai wani ya riga ya samu kuɗi ma dudu sai ta mamaki har wani ma za ka ji na ce anya ba dan kai yake ba a'a Allah yana azurta bayinsa yadda ya ga dama bai gaire sa akwai wani bawan Allah da Allah ya tashi nuna masa arziki in ya ga wani yi kuɗi sai ka ga ce anya wani ba kaza yake yi ba shi ba ya yadda da Allah ya tashi jarabtansa sai aka fara bashi kuɗi tun daga ranar da ya fara samun kuɗi sai da yi wata takwas kowace garin Allah idan ya waye sai ya samu kusan miliyan hudu ko biyar sai da ya wata takwas a a yana samun wannan kuɗin to don Allah wannan in ka gan shi a shekara mai za ce Ai sai ka ce kamar ya yi blood money ne ko shi ne da kansa ya ce kayi Najeriya akwai kuɗi <laughs> to kaga wannan fa nan kuma ba aikin gwamnati ba kawai tsabar kasuwanci kaga nan Allah yana nuna to shi ne Allah ce fa Allah na azurta wanda ya ga dama bai gaire har sai ka tsaya kana maula a gidan wani alaji ga Allah yana yarzuqu man yasha'u bi gaire sa kai ka riki Allah ka gani Allah zai baka ko ba zai baka ba ka daga ka ce Allah ya baka ka samu yaƙini ka gani makiyinka duk da yake maka in Allah ya baka wallahi yana iya baka ta hannun makiyinka ya ɗauko ya baka dan ya gama haka ya dawo yana nadama Allah ne ke yin wannan masoyinka kuwa duk ƙaunar da yake yi ba zai iya azurta ka ba saboda Allah ne bai ka ba in Allah ya baka an gama saboda yarzuku man yasha'u bi da hisab yana azurta wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba an ce lokaci na yayi za mu tsaya a nan abinda na karanta daidai Allah ya karba wanda mai kuskure Allah ya yafe mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta

ko shi ma zai yi shi ne ta farko ne a gare ko ko ba zai kula da addu'o'in ba sai ya fito ko ne ake bin su da ya ko ne da za ka yi addu'o'in nan gabaki daya saboda yanzu ai kana karkashin limani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Qatada al-Ansari riwayan Bukhari da Muslim yace fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu abinda ka riski liman ayi ka bi shi idan ya sallame abin da ya kubuce maka ka tashi karama sannan ga ruwayan bukhari da muslim har ila yau ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya maka liman ne dan kai koyi da shi abin da liman yayi kai ma sai kai idan ya sallame sai ka tashi kai naka can kuma sai ka ƙara kada ka sa kwakwalwa ka yi tunani cewa to yanzu ta yi addu'o'i kashi biyu ne ko saboda nan ka yi tare da liman can kuma ka zo ka yi kai kaɗai duk wannan ba matsala ba ne kai dai abin da ka ga liman na yi ka yi haka manzo Allah ya ce maka saboda haka ba ka da matsala a wajen nan Eh, tambayar ka tana da harshen damu, idan limamin ya iya karatun fatiha ba matsala a cikin karatun fatiharsa to ka yi haƙuri ka bi shi sallah-sallah na nan in fatiha ce ma bai iya babballe sura to baya halatta ka bi shi sallah in har ya tabbata cewa bai iya ba wannan ya kamata ne a canza limamin amma idan ya zama na cewa canza shi zai zama muku fitina sai ka haƙura ka daina sallah a wajen sai ka canza wani waje kana sallah ina fata an gane yanzu sai ka duba in dai ya iya fatiha ran ɗau lafiya lau dan sura ne wannan ba matsala ina fata an gane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam al-Bukhari da aka masa tambaya akan limamai sai ke cewa fil a'imma in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim limamai idan suna muku sallah in suka yi sallah mai kyau kuna da lada suna da lada in suka yi sallah mara kyau kuma mu kuna da lada laifin na kansu ne amma tun da akwai wasu limamai shi kuma bai iya karatun fatiha ba baya karanta ta daidai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab babu sallah ingantacciya ga wanda bai karanta fatiha da kyau ba to kaga in bai iya karanta fatiha ba tamkar sallan nan babu ita ne to sai ka bar bin sa sallah ka samu wani masallaci ka dinga zuwa sallah ya fi maka alkhairi shi kuma da sauran mutanen anguwa in canza shi zai zama musiba shi kenan sai kai ka janye jiki ka koma wani masallaci kana sallah har Allah ya sa su mutanen anguwan su fahimci cewa wannan abun ba daidai ba ne su samu canji da sauyi don a samu daidaituwa sallah ta zama ingantatta Yau da Dan a yi a musamman a wannan da To i'tikafi ibada ce wacce banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnata mana kuma Allah da kansa ma yayi magananta a cikin alqur'ani wa fashid baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina wa ruki sujud Allah ce ka tsarkake masallaci lit-ta'ifina ga masu yin tawafi ka'aba kenan wal-aakifina da kuma masu yin itikafi wa ruk'i sujud da kuma masu yin sallah duk wani masallaci a duniya ka tsarkake shi kada ka bar kazanta da makamancin haka a masallaci shi sa kuskure ne mutum ya zo ifali a masallaci a bashi ya ci dabino sai ya sa shi a tsakiyar ƙur'anai kamar yadda wasu suke mana a cikin masallaci kaga wannan laifi ne a kanka saboda doka ne Allah ya ce ka tsarkake wannan dabino ta sa aljihunka mana kun kafa taka jefar kwallon dabino. amma ka duba gefen ƙur'anai duk sai ka so ka sa a ciki kaga kayi laifi saboda Allah ya ce ka tsarkake kai kuma sai ka sa datti kaga kai akasin haka saboda ka itikafi ibada ce wacce ake neman yardar Allah da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana goma na itikafi a shekarar da zai rasu kwana ashirin yayi na itikafi ina fata an gane saboda haka wannan ibada ana yin ta amma saboda yanayi ya sa yanzu yawan can masallatai ba a yin ta saboda me saboda matsala ta security amma in za ka yi ta ka tabbatar masallacin da za ka yi ta ana yin sallan juma'a in a lokacin watan ramadana ne ina fata an gane idan ka shiga za ka kulle wayoyinta ba za ka amsa kira ba ba za ka yi abin nan ba ibada duk abin da ke da alaƙa da ibada shi za ka yi ina fata an gane bi ma'ana ka tattaro tunaninka gabaki ne, ka miƙa shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ibada da ake yi na i'tikafi a takaice ina fata an gane wanda kuma yafi falala shine a goman karshe na watan ramalana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma in ka shiga can sa ka fita ranan idi an gane shine ranan idi ka yi wanka ka tafi masallaci daga nan idan ka dawo shi kenan sai ka wuce gida amma babu laifi iyalinka za ta iya kawo maka abinci kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Safiyatu bintu Huyay ta kawo masa ziyara manzon Allah ya fito zai rakata ta ta biya sabai suka dan hango manzon Allah yana magana sai ira ana kaje kai ah manzon Allah kuma da sai ya ce ala rislikum ah ku daina gaggawa ku tsaya nan innaha safiyatu bintu huyay mata ta ce safiya yar huyai sai suka ce subhanallah subhanallah ya ma'aiki Allah sai ce inna shaytana yajri min bin adam مجرى wa وأخاف أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا yace shedan yana gudana a jikin ɗan adam kamar yadda jini ke gudana ina jin tsoro kada ya jefa muku sharri a zuciya ku fara tunanin mazala kuma da waye har ku halaka shi sa nace ku ganta mata ta ce don kada ka je ka ce a ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ko kamar yadda ake yau a social media in ana so a katawa malan suka ko daga cikin malaman musulunci sai a ɗauko hotonsa sai a haɗa shi da 'yan mata guda biyu sai a ce ɗan iska ne ina fata an gani saboda a cire kwarjininsa a idan al'umma ko kaga da kuma karantar wanda yake yi babu al'umma da za ta yi asara kamar al'umman da ba ta ganin malamanta da kima da daraja wannan al'umma ta yi asara saboda wa'annan malaman su ne fitilu na al'umma su suke haskaka musu ababen da suke yi kurakurai ababen da idan suka yi zai iya jawo musu fushin Allah sannan idan fushin Allah ya tabbata a kansu me za su yi Allah ya janye wannan fushin a kan shi malamai ne ke haskakawa al'umma idan ya zama da cewa irin wannan al'umman ba ta ganin irin wa'annan malaman da kima to kaga ta yi asara kamar yadda wato imamu ibn qayyim al-jawziya yake cewa malami ga al'umma kamar kifi ne da ruwa idan ka raba kifi da ruwa zai yi rayuwa ba zai yi rayuwa ba haka to al'umma idan ta raba kanta da malamai to haka ba za su yi rayuwa kyakkyawa ba dan za su shiga cikin halaka Allah ya sa mu dace lokaci yayi akwai ɗan uwa Dr. Jamilu Abdulkadir lecturer ne a ABU aboki na ne mun yi karatu a sukan tare a Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa yau a garin Zaria muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyan da ya yi, Allah ya sa ya zama kafara a gare sa kuma ya mai gurbin a cikin dukiyarsa da iyalansa muna roƙon Allah subhanahu wataala shi kuma dafta Allah ya bashi ladan hakurin wannan jarabawa kofarsa mafi tsada daga cikin kofofinsa guda biyu na aljanna ɗaya ya kubuce to sura guda ɗaya saboda duk wanda yake da iyaye guda biyu kofofinsa ne na aljanna guda biyu idan ɗaya ya tafi to ƙofa ɗaya ya tafi sura ɗaya wato sora na biyun kenan saboda haka duk wanda yake da iyaye suna da rai yanzu ya rike su gamgam kafin su kubuce masa saboda kai suka kubuce masa kuma bai samu ya samu aljanna ta dalilin su ba yayi asara kuma addu'an mala'ika jibril ta shafe shi amin din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shafe shi saboda mala'ika jibril ne wannan addu'an manzan Allah kuma ya ce amin akwai kuma wani bawan Allah da yake cewa ah, akwai haƙƙinsa da aka rike masa wa'ansu bayin Allah amma shi ba a kowansu bayan Allah da suka yi min magana su ma kwatankwacin haƙoƙinsu ne yake rataye da wasu bayan Allah suka rike suka ƙi ba su muna roƙon Allah subhanahu ala ya tausasa zukatansu ya sa su ba su wa'annan haƙoƙin idan da mugunta ce ya Allah muna roƙonka ka sanyaya zuciyarsu ka sa musu tsoronka a zukatansu su kawo wa'annan haƙoƙin su baku da su da sauran musulmai da suke da haƙoƙi a wajen wasu bayan Allah kuma suka hana su ya Allah muna roƙonka ka taimaka musu ka fito musu da wannan haƙi kuma ka sa su amfani kansu da kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan arzikin ko kuma dukiyar idan ta zo hannayensu kada ka ba su ikon wato yin ƙauro ko rowa da wannan dukiyar idan ta shiga hannayensu sauran musulmi da kuma suke da wa'ansu bukatoci kamar yadda muke anan kowa da bukatarsa ta alkhairi Allah ka fi mu sani ka sa da kowa a cikin da wannan bukata dukkan mu anan akwai abin da muke jin tsoron sa na sharri Allah kai ka fi mu sani duk wanda ke da wata bukata da yake tsoron Allah ya kare shi daga wannan sharri ya Allah muna roƙon ka yadda ka haɗa fuskokin mu anan ka kare mu daga wannan sharrin kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'ala ka yafe mana kurakuran mu ka sa mu daga cikin yantattun bayanka a cikin wannan wata mai alfarma wata mai albarka ka sa mu daga cikin waɗanda za su ribaci wannan wata su samu yardanka a ciki ya Allah duk abin da zai sa kai fushi da mu a wannan wata da sauran watanni na musulunci kada ka ba mu ikon aiwatar da shi ka kame mu da zuriyar mu da iyalan mu gabaki ɗaya daga faɗawa cikin abin da zai sa kai fushi da mu shugabannin da ka azurta mu da su a wannan tsakankani ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma kai mana ta gomashin arzikin da za mu yi hidima ga addinin ka irin wanda ya ko fiye da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada yanda ka haɗa fuskokin mu a da mu da masu kallon mu da sauraro ka tara mu a cikin firdausul a'la fa subhana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك